لله الواجب الفرد الثمن الغفار الكبير المتعال العزيز الغفار يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وسخر الشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي صالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحيلته من خلقه أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا يقول الله تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يبشركم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كثير وما بعد عباد الله إنه من العوامل الإيمانية والتكوية الصلة بالله عز وجل والعيش في الطمأنينة الاهتمام بالأذكار والأدعية المعثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه كما ثبت ذلك قد أطال الناس اليوم الأذكار لعدم معرفتهم بفوائدها وعاشوا في الغفلة والغفلة لا يزيدها إلا ذكر الله عز وجل الذكر أيها الإخوة في الله من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله عز وجل وقد عمر الله به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وإن العبد في أشد الافتقار إلى ربه عز وجل ولا يستغني عن الذكر طرفة عين أي لحظة ألا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما رضي في غفلته عن الله ندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة ومن فوائد الذكر أن الله يفتح للذاكر أبواب العلوم والمعارف لذلك كان الصالحون والعلماء يستعينون على فهم المسائل بذكر الله والابتهال إليه والتضرع عنده قائلين يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا والمفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ومن مواعيد الذكر أيها الإخوة في الله أن ذكر الله يؤذي الذاكرة بالإضافة إلى قوة القلب قوة في بدنه ولما شكت فاطمة وعلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضابة فطلب خادما فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسبها ويحلل ويكبر قبل النوم ثلاثا وثلاثين يغنيهما عن خادمه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام بن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتاباته أمرا عجيبا وكان يكتب في اليوم في التصميم ما يكتبه الناس في جمعة أو أكثر الله أكبر فمن الذكر أيها الإخوة الذكر يطرد الشيطان ويقبعه ويكسره ويكسره ويكسره يقول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له كريم وقال إلى الذين اتقوا إذا مسهم طائب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كما أن للذكر فوائد شرعية دينية فله فوائد بدنية أيضا ولو أنك قلت حين أنصيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء بإذن الله فمن فوائد الذكر أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والرغبة ويورث القلب ويورث القلب السكون والطمأنينة كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأنه يحط الخطايا ويذهبها ويفج الذاكر من ألام الله فبالمسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبعمه في يوم مئة مرة قمت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر حديث أخرجه الإمام البخاري أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إذا أصابك هم من الدين وأصبح الدائنون يطاردونك ويمنعونك من النوم ويقلقلون راحتك فقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك فيؤدي الله عنك دينك حديث صحيح ومن الأذكار التصبيح يقول الله يقول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويعض عنه ألف خطيئة وأوصيكم ونفسي أيها الإخوة بالله بمراقبة الصالحين والمعيشة معهم والتعايش معهم لأنه من أهم الأشياء والأسباب التي تؤدي إلى المداومة على الأفكار فانظروا إلى نبي الله موسى حين قال في دعائه اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشرد به عذري وأشرك في أمري كي تسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فقد طلب العون من الله لأخ صالح يشركه في النبوة ليستعين به على ذكر الله وعلى عبادة الله تبارك وتعالى كما أوصيكم ونفسي أيضا بتربية أطفالنا على الأذكار والأدعية الثابتة المأثورة ونحفظهم إياها منذ نعومة أطفالهم والأب الصالح هو من يهتم بولده فيعلمه أذكار الصباح والمساء واليوم والنوم والأكل والشرب ودخول الخلاء والخروج منه حتى ينشأ ويتدرب على هذه الأسباب وتصبح الأسباب سهلة عليه في المستقبل في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس معاشر المسلمين يذكر من فوائد الذكر أنه مراد الجنة الجنة طيبة التربة عذبة الماء غراسها ذكر الله كما روى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي الخليل عليه السلام قال يا محمد أقري أمتك مني السلام وأخبركم أن الجنة طيبة التربة غزة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا إلا الله والله أكبر قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب وحسنه الباني رحمه الله تعالى يقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قوة إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وليا تبارك الله تبارك وتعالى mai girma mai ƙarfi mai iko madaukaki kafar zunubi ya juya dare da rana ya juya rana a kan dare ya juya dare a kan rana baraka wata ala ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa in ba Allah ba shi shi kare shi ne madaukaki da hikima bayi da abokin tarayya a sammansa da ƙasarsa ina gode masa matuƙar godewa kan dukkan ni'imomin da ya yi mini ya yi muku ina roƙonsa Allah ya ƙara mana daga cikin falalarsa da karamcinsa Allah madaukakin sarki ya ƙara wa manzon Allah daraja sallallahu alaihi wa sallama da kake daga Allah bawan Allah shugaban masu tuba shugaban masu istigbari shugaban masu neman abuwa a duniya sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya kuma bayan Allah kina daga cikin abubuwa da za su karfafi imanin mu su kyautata su karfafa kuma alakar mu da ubangijin mu su sama mana rayuwa a cikin natsuwa da kwanciyar hankali shine himmatuwa da zikiri da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala da amfani da addu'o'i da suka zo a cikin riwayoyi ingantattu daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito mana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne mai ambatar allah a koyaushe kowane hali da yake ciki babu wani lokacin da za a Allah ya ambatar allah koyaushe na kira allah yana ambatar allah haka kai ma ake so ka zama mai yawan ambatar allah a tashin ka da kwanciyarka a motsinka da duk wani za ka yi karfi kiran Da shi ne za ka samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hankali amma yau don kun mutane sun gabala sun rafkana sun manta da amfanin zikiri da yawan kammacin Allah kuma sun manta da ayyukan da za su yi tsara musu kusanci zuwa ga Allah ta baraka wa hala. Allah ya yi umarni da yawan ambatansa da yawan salati da yawan zikiri a cikin alkur'ani wurare masu tarin yawa ya kwadaitar ya zaburar kuma ya tsoratar yayyabo kyakkyawan yabo ga masu ambatan shi ya ku wanda bai imani a mace Allah ambato mai yawa ji Allah ya ayyuha allazina amanu a dhikran kathira ya wanda bai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa zikirin Allah ba shi da iyaka ka ta salati iyayenka ka ta subhanallah iyayenka ka ta istighfari iyayenka ku yi ta tasbihi wa sabbihu bukratan wa asila hatta a aikin hajji duba aikin hajji da ba dai cikin ambatan Allah ne amma Allah ce in kuka gama aikin ku to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayen ko sama da haka Allah ya ce masu kiran Allah masu kiran Allah a tsaye da tsugune da zaune da cikin gidi mutane kirki ke Allah ya ce ya ambaci ya yabi masu ambatan Allah cikin maza masu ambatan Allah cikin maza da yawa ku sani cewa duk wani bawa fa yana cikin tsananin bukata zuwa ga ubangiji kuma wallahi ba wanda ya isa ya rayu ba tare da yana ambatan Allah babu rayuwa mai daɗi babu zikiri babu rayuwa mai daɗi babu salati ba ka da kwanciyar hankali da sukuni in ba kana kiran Allah tabaraka wa ta'ala ba ka sani kai talaka ne kai mabukaci ne kai mai nema ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala babu wani sabon guda daya da bawa zai zama wai ya bar Allah kuma ya samu nutsuwa idan mutum ya bar Allah bai kiraye shi ba ya yi asara ya shiga kala ya shiga rafkana kuma zai nadama nadama mai tsanani ranar da zai gamu da Allah ta baraka wa ta'ala ummul na Aisha take cewa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam sha, babu wani lokaci da zai wuce wa dan adam bai ambaci Allah ba wallahi sai ya yi asara wannan lokaci kuma sai ya nuna da na sani da nadama ranar tashi alkiyama duk wanda ya bar wani lokaci bai yi zikiri ba bai ambaci Allah ba sai ya faɗa a kiyama da ya san haka zikiri yake da ya san haka ambaton Allah yake da bai lokacin da ta ba a ba amma yau da na wannan wayar kadai lokacin da suke ci mana ya fi lokacin da muke bawa wannan wayar tallace-tallace leke-leke saurare-saurare da ka ci raye-raye bayyana tsiranci da ake yi a cikin abubuwa da kallon tsiranci da kallon haramci da sauraron abubuwa na haram a cikin wannan kadi ya ishe mu bala'i tashi hankali a wannan zamani mun sha faɗa muna maimaita wannan waya wannan waya wannan waya idan mutum bai ta da ba ki ta zama dalilin haramta masa samun jin kai a wajen Allah saboda ta ci ne mafi rinjaye da wurin ka malam yau ko a makabarta ake ana binne mamata sai ga mutane kowa da waya a hannunsa yana dandalin da kuma kowa da inda yake shigo a wurin ajiya haka sallar juma'a ana sallar juma'a akwai wanda wallahi azimu ana hudubar juma'a ya shiga sai yana da da wayarsa da yaushe ne ne za mu ba wa Allah lokaci da daddare ba baccin mu ba rayoyin mu ba hannun mu suke faduwa muna bacci ba su hana mu jiki mu yana duba wai sai ki bacci yake daukar da ita da haka ba ka da lokaci ba ka da wani lokacin da ta karwa na duba wani abu ana ganin ni'ima ne ana ganin jin daɗi ne amma wallahi mutum zai ta hasu sai ya nuna da na sani da ya shiga uku da ya da lokacin sa akan waɗannan abubuwa muna iman Allah ya ba mana Aka da na isha take cewa kowane minti ta bari ta yi nadama a kansa a wasu yana zaune ka ambaci Allah za ka shiga gida ka ambaci Allah za ka fito gida ka ambaci Allah a mota kake tafiya ka ambaci Allah a kasuwa kake zaune ba ciniki kake ba ka ambaci Allah duk lokacin da samu wani baraga haka wani abu ta kira Allah ba ka da asara ba ka da asara in ka kira Allah ba ka da asara zama shiru kuma shi ne asara in ka kai wa Allah ba kai wa na a sa ka tunanin banza ko a sa ka tunanin sharri daga cikin fa'idodin zikiri malamai suka ce an bar Allah ne Allah yake buɗe kwakwalwar mutum ya rinka sanin abubuwa Duk mu ba wanda yake son zaman jahilci da rayuwar jahilci to Allah ya kan buci maka ka zama mai basira saboda kana yawan ambatansa shi yasa salihan bayi mutane na kwarai da malamai suna neman Allah ya fahimta da su matsaloli na ilimi da yawan ambatar Allah haka ce imamu shafi'i ya zo ne wata matsala yana da yana bincike yana da ciki yana neman ya gane wata matsala sai ya kasa gane wa sai ya tashi gudu sai ya kabbara sallah ya ta salati ya ta karatu yana idan da sallah sai Allah ya kai ta dashi suna komawa zuwa ga Allah suna daga hannu suna roƙon Allah ya Allah wanda ta sanar da Annabi Ibrahim ta sanar da ya ubangiji da ta sanar da Annabi Sulaiman ta fahimtar da Annabi Sulaiman ta bani fahimta irin ta Annabi Sulaiman a riwayar Imam Muslim Allah yana cewa al-mufarriduna sun yi nisa sun wuce kowa abai suka ce waye al-mubarizuna za a ce masu zikiri suna ambatan Allah da yawa a cikin maza masu zikiri suna ambatan Allah da yawa a cikin mata abu musa ashari ya ruwaito hadisi daga manzon rahama cewa sallallahu alaihi wasallam misali wanda yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah warraye ne da matacce bambancin mai zikiri da wanda zikiri kamar wannan gawa ne kamar wannan raye ne wanda duk yake ambatan Allah a wajen Allah to a raye yake wanda baya ambata Allah a wajen Allah a mace yake gaban bambancin ya bayyana daga cikin fa'idodin zikiri ana kamun karfin zuciya da kuma karfin gangan jiki ba wai zuciyar ka ba hatta gangan jiki samun karfashi zikirin Allah ya yakan kara mutum karfashi ta karfin ka mutu da lafiyar ka ba ka mutu a gajiya ba ba ka mutu a lalace ba Sai wanda Allah yake da rawar su mutuwa su taro a wulakashe mutum ya ɗebi shekaru yana zuba baya iya komai wajen Allah ma bai zai iya ba Allah ma bai zai iya ba komai ma bai zai iya ba haka zai mutu gaba daya amma idan Allah ya taimake ka kana yawan abatansa zai tsare maka lafiyarka zai tsare maka tunaninka zai tsare maka basirarka zai tsare maka karfashinka har lokacin da mutuwa za ta zo ma insha Allah mu kana kana abudan Allah ta tabaraka wa ta'ala dalili a kan cewa zikiri yana ƙara mutum da shi ƙarfin jiki wata ranar sai da Ali bin Abi Talib da shi matarsa na Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam aiki yayi wa na Fatima yawa a gida yar Annabi tana nika nika Allah Allah tana nika ta hannunta sai da ya kanta Allah sa mata su ji wannan hadisin yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nika a gidan wa a gidan Aliyu mawa take yi ba mijinta dole zaman aure su da hidima ko shi ne yaudarar kanku ko suna yaudarar ku cewa wai mace wacce zauna gida wai ba za ta zama miji ba wai ba za ta yi aiki a gida ka wani kuma me za ki to yar annabi ta yi aiki a gidan mijinta ta yi hidimar aure na na asma'u yar kuna na aisha ita ta ɗan gidan sayyidina abubakar wannan zubair bin awwam ce ni ne bako rage tafiya daji in saro harawa da abincin dabbobi na dokin mai gidana dokin mai gidana ni nake ba shi abinci ni nake share wajen da dokin mai gidana yake zama wannan mijinta yana cikin al'adun al'ashar sulmubashiri da bin janna mutane goma da aka musu abinci da gidan al'adun amma yau matarsa idan babu injin markade a goku kuma za ta yi ma abinci ba ta ce aika injin markade saboda ba ta iya daka ba yawanci gidajen kuma ma turmi an daina amfani da turmi ba a san turmi ba da yawa daga cikin gidajen turmi da ake daka ake zazzaba tattafe da kuma da turmi da ake daka gaba babu wallahi daga cikin matan musulmi a yau da da yaji ba kwano ba sa iya saya za ta iya dakawa sai sayo nan a kai gidan masu duka su daga a kai gidan talakawa su daga barkonan a biya su kudin daga ita ba za ta daka ba kuma duk wani gatan a yi musu gobe na jan Allah duk wani ne yana a yi musu ba a samun biyan bukata kuma ta kulla maka cikin ciki da bashi bai Su lallai mace ta tsaya ta yi wa mijinsa hidima ba haram ba ne mutum ya taimaki yana da kyau a gidan kuma akwai masu aiki amma kun ga da suka zo neman yar annabi ne ta zo neman a cikin mata da baiwa wanda za ta ce ke ta zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kai idan zan kuma ta ce gurin sai subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 khairul kuma min khadimi shi yamma ma alheri gare ku daga mai hikima a haramun kai Ali bin Abi Talib ya dauko mai hidima a gidan su kai Fatima yake ba haramun bane amma ana so a nuna maka dogaro da kai kuma shi zuwan auren zama ne na ibada zama ne na ibada akwai mutumin da ya sallahu yau Allah ya samu mata mace ta ɗebo ruwa daga farko ta je ta wanke wanda ake devolution ba za ta yi ba sai a nemo wata yar aiki da za ta ɗebo ruwa ta shiga wanda ake mai gida ta wanke babu sirri ban da ka ba sirrin ban ɗakin sai yar aiki da zai ta wanke mata ka saboda ban ɗakin ban ɗakin su wani sirrin ka a matsayin da na ɗan adam ban mutum sirrinsa. to amma zamani ya kawo sai shi shigar da wata ta je ciki yace ba za su yi ba ba maganar biyan ruwa a rijiya babu ba a san shi ana mu wannan yace ni ma sai musu ladabi yace sun ba za a yi ba to za a samu dan canjin rayuwa ya ce malam ta a ƙauye ta wallahi har yanzu rijiya take zuwa tana ɗaya ruwa ya ce mahaifiyata a ƙauye take har yanzu sai ta sun fadawa ta ci abinci ya ce uwa ne ta ɗakin da suke wanka wallahi babu kalasta. amma na kama wa iyalai na gidan haya naira dubu ɗari biyar a shekara amma zan zo gida in tarafa a wancan wani ake na wasu a ce ai aiki ba su ba zan zo gida na a ce ma abinci ba sai a ce wallahi ne injin markaɗe ne bai fito ba ba wuta ba gas za ta kasa da shi ba za ta kunna gawai, haka muka musu tarbiyya haka muka so su rayu da ya samu gobe masara ya je dubo yake gagari nan yace zan ba da kudin shafa ne yace da safe tuwo da rana tuwo da daddare tuwo a ci tuwo a kwashi za a yi sai daga nan illa masha Allah sai na ga an gyara Aka zo ana kuka an ce ya jefa cikin wahala yake ba da kuma iyali na da yunwa da ci bari da yunwa ba yace akwai tuwo da safe akwai tuwo da rana akwai tuwo da daddare a ci a ci tuwo a kwashi tuwon masara mai kyau yace tunda ba za a yi da ahirma ba ga miyar kuka ne sai a zo a yi kuka suke suna zuba da hawaye sarkai ya gama zuwa cikin yunwa da wahala ake wallahi ba yunwa Allah saka maka da alheri ba da hakkin ka ba da hakkin ka ina fadin wannan maganar saboda na san ke gudana a ƙasa akwai ciwuka a cikin gidaje malam mace za ta kwanta a gida da yi tana bacci sai ta iya mura sai kwanta in mura ma tana hidima za ta yi komai ba ya je aiki kurin aiki kullum sai zai tura a sayo masa kyakkyawa da wake ko a sayo masa shayi da faini. da gidan da mutum su ya aka yi wai wallahi ba za ta tashi da asuba ni kuma karfe bakwai ke fita kuma tashi ba ta ke tashi kin abun karyawa da sassa da ka dole sai dai ce sai biredi da shayi kullum da mutuncin sa tana tura a sayo maka biredi da shayi a waje tunanin kuma dai tana hidima a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam malamai cikin hikimomi da suke bayan ta ce a to ya aka ta zo neman mai hikima kuma aka bada zikiri sai aka ce ashe wannan yana nuna cewa shi zikiri din yana kara mutum da zaki kada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kare sai za ku ta bacci cikin tarbi guda yana kara mutum da zaki shi yasa aka ba ya annabi wacce ta fi kowa ga yara da uba wacce ta fi kowa aka ce aje a yi zikiri kuma haka da aka yi ta kuma yadda zikiri yana sanya mutum farin ciki zikiri yana sanya mutum kwanciyar hankali zikiri yana sanya mutum tumanina ya za ta shan anta mana za mu shiga masallaci mai zikiri in za mu kwanta kuci mai zikiri in za mu fita gida mai zikiri in za mu fita masallaci mai zikiri in muka tsalla mai zikiri in mun yi mai zikiri in za mu shiga kasuwa mai zikiri malam babu wani motsi na dan adam da zai bace an shar'anta masa yayi zikiri annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa cewa babu wani aiki da bawa zai aikata da zai kubutar da shi a wajen Allah ranar kiyama irin yawa jikiri tasbihi karatun alkur'ani babu wani abu da kubutar da kai da gaggawa daga azabar Allah irin zikiri ya zo a cikin waya duk wanda yake subhanallah walhamdulillah ko subhanallah wa bihamdihi kaji wannan subhanallah wa bihamdihi kama da to dari manzo Allah ce duk zunubin ka na wannan rayuwar ka gaba daya ya ce ko da kake subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi dan Allah miki ne ga kana wannan subhanallahi wa bihamdi yanzu dan Allah kullum za ka yi faɗin subhanallahi wa bihamdi to dari ba to subhanallahi wa bihamdi to dari yana ya ce ma zunubin ka gaba ina jin da gidan gidanka zuwa masallaci kai ɗari biyu ma gagara ba ta nan da kawai sunan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yayi yawa ina wanda masu bashi suka hana shi barci manzo Allah ce kai zikiri ka rinka faɗin Allahu fakkini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amma siwak ya ubangiji ka wadatar da ni da halal da ka raba da cikin haram kuma Allah ka bani falala ka wadatar da ni da tawadin ya Allah wannan ita ce addu'ar biyan bashi duk wanda yake wannan addu'ar kuma da baki a kansa Allah zai sauƙaƙa masa hanyar da zai biya bashin mutane kansa ka san bashi musiba ne ka san bashi bala'i ne bashi sharri ne a rayuwar kansa mutum ya mutu ya bar bashi a kansa ka yi da Allah ya kanka ka tafi bashin wani kuma ka yi kokari ka kasance rayuwarka ka sai ka cin bashi cin bashi ba kuma wanda yake da lalurar bashi ya kusanci Allah da barakar ta'ala ya nemi Allah ya bashi damar ya biya bashi ko kuma Allah ya biya maka kula ya mutu ranar tashin alkiyama ku yawaita yin tasbihi manzo Allah yana cewa yanzu ɗayan ku zai gajiya a rana ɗaya ya samu lada dubu suka ce yaya mutum zai samu lada dubu annabi ya ce mutum ya yi tasbihi karin guda ɗari sai a rubuta masa an hasana subhanallah subhanallah subhanallah Allah zai san a rubuta maka lada dubu idan kai guda ɗari ɗaya ina muku da ni da kaya ko wana uwana ce tare da mutanen kirki mutanen arziki wannan zai taimake ka yawan hawan Allah in ka rauna da yan tata to sai ka rika shawar caca. in ka zauna da yan surutu ka rika yawan surutu in ka zauna da masu harkar hayaniyar duniya to kai na din a haka ka rayu ya zama abokanan hiranka zaman, abokan abokanan ka, mutane ne da za su zuka ka su sa ka rika ambaton Allah alal akalli wata sun girbe ka akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi sa dan Musa da yazo yana addu'a yana roƙon Allah waja'alni waja'alni waziran min ahli yake haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri yace kai nusabbihaka kathira kan mu kai maka tasbihi da ni da haruna tare da da ni tare da haruna da yawa da yawa ashe ana so ka samu mutum kirki wanda za ka yi aikin Allah tare da shi kuma ya koyi na a ƙarshe muna yi wa kan wasiya mu koya wa ƴaƴan mu zikiri ku koya mu kamatan Allah su san girman Allah ku koya ƴaƴan ku san addu'a shi gaban daki su san addu'a fita daga ban daki dan ban daki gidan shedanu da yawa cikin iyalan suna gamuwa da fitarar shedanu a ban takuna gidaje gidajenmu so mu koya wa 'ya'yanmu zikirin safe zikirin yamma zikirin shiga gida zikirin fita idan yaro zai kwanta bacci ku ka dure kaje da ce kun yi zikiri ku salata ta kaza ku subhanallahi kaza ku yi kulhu Allahu kaba uku falaki kaba uku ku shafa duk wanda yi akwai alawa da ba shi gobe ka koya musu yau da gobe da kike mahaifiyarsu sai ga gidanka yana tafi a cikin ambatan Allah sai ga yayanka suna da sarki. amma yaran mu sun iya waƙoƙi yaran mu sun iya dukkan abubuwan da ake na zamani sun san sunan masu a gidaje rediyo kullum sunan yan fimantari amma ba su iya salatin annabi ba ba su iya zikirin za su shiga gida ba ba su iya zikirin za su ga gida ba ba su iya zikirin za su shiga bandaki ba me ya amfani da suna rayuwa da yayanka ba ka gina su a kan wannan tsari ba nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da biyayya da shi da dora yayansa kan zikiri yan kwarai wanda in dai albarka ake samu ba za ka so kanka albarkar Allah ta kubuce masa ba ko yan uwana muna fatan Allah ya dora mu akan ambatansa ambato mai kyau sai mu manta da asaru sabani wa zuza akwai da ake da safe akwai wanda ake da yamma kullum mutum sai ya yi zikiri in ka ga baka zikirin safe baka na yamma wallahi ka tauki imaninka ka zuci imaninka akwai zikirin safe akwai zikirin yamma akwai na kwanciya bacci akwai na farkawa daga bacci akwai na shiga masallaci akwai na fita akwai na shiga kasuwa kai duk wurin mutum da kai akwai zikiri yana maka wasiya da samun littafin hisul muslim da warkar da kai daga dukkan wannan matsaloli gaba daya yana nan an fassara da Hausa an fassara da Turanci an fassara da dukkan yarurruka dan mu amfana shi Allahumma izzana wala tudillana wa akrimna wala tuhinna wa ansurna wala tansur alaina wa lana wala tankur alaina wa asirna علينا ولا تغضب علينا وانصرنا على من قضى علينا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله